sami in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya Jama'a Assalamu alaikum Salo Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Janar Aisha Ku Edikku mai ritaya kuma shugaban kungiyar masu hawan Najeriya. makon da ya wuce ya yi mana bayani a kan kokarin da suke yi a kungiyance domin matasa su samu aikin yi yau zai ci gaba da yi mana bayani a kan illar dukushewar masana'antun ƙasar najeriya musamman na arewa mun ci gaba da firar tamu da ya masa tambaya kamar haka shin wai menene ya kai mu wannan ya kai kasar wannan matsayin da take ciki yanzu to ni dai ba dan siyasa ba ne amma kuma dai Eh, ni ɗan ƙasa ne kuma na da ni abubuwa suka faru so duk wani abu da kaga zan faɗi mm. na ne ba na ƙungiya ba ba kuma na wasu mutane ba yadda ni nake gani ne yadda kake gani yawwa. yawwa mm. na ɗaya dai zan ce tun da jimawa an bar ma'aikatu abubuwa suka taɓarɓari aka bar ma'aikatu eh, inda ake samun employment irin su ake samun aikin yi ma'aikata eh. ma'aikatu iri-iri ko rigar saka irin su kaduna nan eh. da da take abin nan ka dubi kano da muna yan yara kano za ka ga kusan gaba 24 hours akwai masu tafiya wajen ko masu sweet sweet din nan da menene in ka ga irin ɗuruwan matan da ke yawo suna zuwa suna dawowa to kaga wannan sukan ɗansa su ba su ba graduate ne amma suna dan samun kuɗi sai su sa yaran su makaranta da shi mm. kaga ya rage kuma eh, eh, eh, ya rage zafin rayuwa yawwa to kaga wa'annan su bayan inda za a ɗauke samun wayannan aikace aikacen sun ragu sun durƙushe sun durkushe ma ba wai sun ragu ma ba sun durkushe ana dai kokarin a tada su amma har yanzu ban ga alama ba daga nan kuma to me ya durkusar da su ne to ni gaskiya ba zan ce ba tun da ni ba ba kwararre ba ne a sanin a fannin eh, sanin wayannan abubuwa sai dai in ce watakila gwamnati ce ko kuma su da suke aiki din ne aka ba a tallaba musu ina ji gwamnati ba ta ta watsar da tallaba musu in dama ita ke tallaba musu in kuma ba haka ba eh, eh, ko shigo da kaya da ake yi ne suka iri-iri kawo masu a nan ko shigo da kaya da ake daga waje ne suka zo suka fi nasu araha ko suka fi nasu kyau ko kuma noman su audugan ne aka rage komai dai haka dai ga su nan dai suna da yawa abubuwan da suka sa abubuwan suka eh, yana abubuwan masana'antun nan suka durkushe mm-hmm. ko kuma rashin kasuwa ne wannan kuma dai duk faɗin ƙasar eh. a ta yin an magana kasuwa ba ba ana nufin in ana yin ta a kano kano kawai ba Eh, kuma najeriya har ma yoda ina ne kayan mu masu zuwa ghana niger eh, eh, chad benin republic duk wa'annan wurare ne da n'aje kuma ina ganin abubuwan mu kamar a kano suke ko a kaduna ko lagos to yanzu ba inda suke tafiya yanzu babu su ma balle a ce za a kai wani wuri kuma ka san dai kai in kana koda manomi ne kai in kullum ana so ka noman ka ai sai ƙara yi za ka yi Mm. sai ka biyuwar su da na bana to kaga wannan eh, ta abin na wajen ma'aikatu kenan don kuma yanzu kaga makarantu na karewa university university ni basan san ko nawa bane ba yanzu haka sannan hmm. suna fidda ɗalibai ba aikin yi ka gane eh, na gane akwai kuma masu akwai kuma yara kamar in ce almajirai suna hmm. yawo ko ina ba aiki ba wurin zama ba wani da ke kula da su sosai sosai waɗansu ma sun buru gidajensu ne can da nisa to irin waɗannan ba wanda zai ce wani kayan wani kayan wani kaci abinci wani wannan rigar ta haka baka ka yawo ɗaya eh, maka gan shi haka so irin waɗannan su kuma eh, su ma suna ƙara matsala a cikin abubuwa don ga shaye-shaye na abubuwa iri-iri teturon ne salasha ne da wasu yin giya wai gaskolo wadda ake haɗa duk wata giyar duniya a wuri ɗaya a sha yara su sha su haukace ko su mace sai su rasa abin da za su yi duk suna yawo gantali ba abin da suke so wa'annan da wani abu ya zo tsaron sai kaga sun je don wajejen siyasa kowane ɗan siyasa kila yana kamfen yana da masu bin shi ba bin shi suna rufa mishi baya yan banga kenan ko to yan banga ko yan me ake kiran su amma suna nan da yawa kamar akwai wasu ko yan kalare a ina ake samu yan kalare a gombe yan kalare wajen gombe ko eh. da ekomog wajen borno da eh, menene ne yan sara suka bauchi tsara zuka a bauchi to duk kaga irin waɗannan ba wani abu suke da shi ba kila in ana kamfen ana dan ba su wani abu a ce ku je ku taya mu kamfen suna ta ihu to sun yi shaye-shayen nan sai ka ga in sun je wurin nan sai su fara faɗa kila kowa da wuka aljihun shi wani su ma fili ma suke rike eh, sanduna da makamai haka dai suna faɗa to kaga wannan duk sai kawo tashin hankali hmm. to in an gama kamfen kuma da wani kuɗi za a ba su sai kuma an sake zuwa wani lokacin zaɓe shekara hudu to me sun saba da don samun abin da suke yi sai su gaba da wa'annan shaye-shayen wa'yansu ma su gagari iyayensu gaba ɗaya gaba ɗaya ba su zama ga kuma irin wasu abubuwa namu kana kai mutum ɗaya ne daga kai ɗaya ba ka da wani aiki kina ɗan noma ne ya karama gona ko kuma wayannan ma masu sauki ne na amma amma na cikin birni kila kana nan kana nan baka da wata a sana'a ko aiki amma kana da ya'ya sha kaza ashirin da kaza to ya man ya za ka iya da nan so dole nan su tafi su shiga eh, eh, gantali ko su tafi dangi to kuma irin su dole nan da nan wani ya zo da zai sa su yin wani abu nan da nan su shigo don hmm. ni a gani na duk irin wayannan su ne suke ƙara jawo ta eh, eh, rashin zaman eh, zaman lafiya maganar tsaro kaga irin waɗannan ne kuma sai su zo su haɗu da yara iri-iri daga ko'ina masu halayya iri-iri su wanda ma bai san yadda ake shan wiwi ba ya koya wanda bai san fashi ba ya fara to an ka je kai fashi yau kai ka samo dubu hamsin sai ka kashe shi yadda ka ga dama sai ka ga ce ah to ai na koma na samu dubu ɗari to duk wannan rashin aiki ne da rashin samun tarbiyya daga gidajen yara ba su ba makarantu da za a koya musu tarbiyya sun bar gidajen su ba iyayen da za su ce kai zo ina ka je dawo suna ba haka nan suna yawo suna dandi kawai cikin gari an ba su kara zube yan haka dai ba ma mai tara su wato so idan wani kuma ya taso da nashi aƙidar ga wanda za su taimaka masu nan da nan ya son ba su kuɗi zai su shiga su bi wannan ba shakka kuma wani lokaci ma ai ya ya su ma za ka ji suna faɗa an ba su kuɗin ko ba wani kuɗin kirki ba ne ake ba su a dai ba su ɗan ɗari biyu ɗari biyar eh, eh, a rana guda hmm. shi kenan in bai ishe su abinci ba ya su shan kwaya da giya da wasu abubuwa iri iri suna a rayu dai yau shi nan ba tunanin na gobe kuma ba su ma da da wai tunanin tunanin yin wani abu a gaba kawai rayuwarsu ta yau ce ta yanzu kasan waɗannan shaye-shayen in aka yi su ba ka ma damuwa da abin da ka yi yaro mai iya zanna ne yanka uwace ji daɗi kaga kamar eh, eh, yaran boko haram irin labarin da muke ji daga sojoji tun da mun bar su hmm. idan ka kashe ubanka kana samun promotion to ka ga wannan yaro mutum yana da hankali zai wannan hankalin shi ɗaya zai yi wannan abu ka kashe ubanka ya baka eh, a ƙara ma girma shi yake har so kake ka je ka yi da ƙara maka girma. sabili da karancin lokaci a nan za mu su aya sai mako mai zuwa mu karkare firar tamu. a madadin bakon namu jarara ishaku ediku da juli garsha wadda ta shirya mana sauti ni salo garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya baza karfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau kashe su ta hanya mai kyau wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya